فواكه وهم مكرمون wannan arziki kayan marmari ne kala-kala mafi daɗin abin da suka taɓa ci ko suka yi sha'awa kuma ƙari akan haka su ababen girmamawa ne ta hanyar ɗaukaka matsayinsu da ba su damar kallon fuskar Allah mai girma.